2015 où nous avons lancé euh, l'accord de Paris. A shekara ta 2015 da muka girka yarjejeniyar Paris bayan babban zaman taron COP21 Mun kuduri aniyar cimma guri daya Misali dangance da dumamar yanayi mun dauniyar rage shi da ƙasa da digiri daya da ɗigo biyar tun kahin kamfanonin su ma duniyar katutu. Sai ga shi an waye gari haɓakar ilimin kimiyya ta sa har mun dora da digiri daya Ganin yadda al'amura ma ke tafiya watakila za mu fuskanci dumamar yanayin da za ta kai matsayin digiri uku zuwa hudu. Wannan ko ya yi yawa mun yi ƙoƙari sosai amma da sauran zomo a gaba. A ganin ganinku muke hana samun ci gaba na a zo a gani a yaƙi da ɗumamar yanayi. Vraiment, c'est question de capacité. Gaskiya abun na bukatar kwarewa da kuma hali. Misali a ƙasar Niger, akwai matsalar tsaro da ta tabarbarewar makoma. Mutane da ke barin wuraren su saboda rashin tsaro ko kuma matsalar abinci ga kuma canjin yanayi. Abubuwan sun kasu rabu ga matsalar tsaro da ta hada da ta noma da hamada da yanayi wanda ke bukatar a sama musu mafita. kenan idan ana son a yaƙi da canjin yanayi gadan-gadan sai an ɗauki ƙwararrun matakai wajen ciyo kan matsalar tsaro da taɓarɓarewar makoma da ba mutane damar su zamna cikin gurarensu. waɗanne ƙalubale ne ya zama dole wani muhawara kan yanayi cop 26 ta karkata hankali a kansu kowace ƙasa ta ɗau niyyar ɗaukan matakai da rage sakin iskan gas wanda su ne ke haddasa gurɓacewar yanayi shekaru biyar bayan zaman taron cop 21 mun gabatar da rahoto daban-daban inda za mu ganin ta wace hanya za mu shawo kan al'amarin menene za mu yi a bangaren kasashenmu don ganin cewa an samu mafita a taron cop 26 za mu tattauna sosai a kai za mu cimma matsaya abu na biyu wanda ke da mahimmanci sosai ƙasar afirka shine batun daidaitawa da juriya wanda canjin yanayi ya kawo cikin fannoni daban-daban na rayuwa to da kullum kamar su hamada matsowar rere ambaliyar ruwa da sauye-sauye a fannin damina menene abun yi kawai ya zama jiki Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Il faut s'adapter.